bayan fasa gidan gyara halinka da ke yankin kuje a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da 'yan Boko Haram suka yi a jihar Adamawa kuwa 'yan bindigan ne da yake ci gaba da cin su ba babbaka lamarin da ya janyo suka kai hari a wani yanki na Jeri Gada da ke karamar hukumar Hong a jihar Adamawan nan take kuwa suka bude wa mazauna cikin wannan gidan wuta alamarin da ya janyo suka kashe 'ya'yan malamin addinin Kiristan biyu suka ko arce da guda suka ko harbi kafar malamin addinin Kiristan suka ko bar shi cikin jini rai kwakwai mutu kwakwai wani makwabcin cikin wannan faston wadda kuwa lamarin ya auku a idansa mai suna Luka Yakubu ya koyi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya faru. Abin da na ji na gani da ido na da dare na dawo daga hira karfe goma na dare na so ma jin kara a cikin gidan shi makwabci na baba fasto kenan na jarumin bindiga ya kai so uku a tace so nan muka so ma jin kara cewa barayi barayi barayi so a cikin daren nan ba mu iya samu attention na kowane irin security ba haka muka zauna a cikin wani wannan hayanin har ya kare sai da safe Allah ne muka zo muka security suka zo suka dinga yi mana tambayoyi. Shi ma nashi bangaren jauren jeri gada da ke masarautar Hildi a jihar Adamawan ya koyi mana karin haske akan yadda suka zo suka samu matan da ma wadda aka jikkata wato malamin addinin Kiristan tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Ko haram ne a kidnappers ne ko me ba amma bisa ga lura mu mun ga kaman kidnappers. Hmm. Suka ga gidan shi fasto daga zuwan mutanen nan dan ɗaya wadda ya tashi suka harbe shi a take ya mutu a idon iyayen nan take kuma suka harbi ɗan yaro a duwawunsa wanda tun da shike mun gani wurin suka karbi kuɗi shi yarkan nan kuma za mu tafi da ita shi fasto ma harbe shi a cikin nan wajen gwiwansa da duk da haka su ci su bar yan nan suka tafi da ita eh, wannan abu ya faru ne a unguwan ake kiran jayir da ahon local gama. ildi district to ko rundunar yan sandan jihar adamawa suna da masaniya lalle cewar yan bindiga sun kashe yaran malamin addinin kirista guda biyu a wannan yanki na jayir gada take karamar hukumar hong a jihar adamawa tambayar kenan da na yi wa sp suleiman yaya guroje kakakin rundunar rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wadda ya ce lallai lahin lamarin ya auku. Nan take kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa wato CPSK Akande ba da umarnin gaggawa da garzayo zuwa wurin wanda aka same su sun riga mu gidan gaskiya an dauke su an kai su asibiti inda ya ba da umarni a gudanar da bincike wanda aka yi garkuwa da ita yanzu haka da nake gaya maka jami'an mu da haɗakan sauran jami'an tsaron muna bibiya domin kwato ta daga hannun wayanda suka yi garkuwa da ita da nufin kuma kama wayanda suka aikata. 'Yan bindigan dai sun dade suna cin kare su ba babbaka a karamar hukumar Hong da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya.